shirin na bana bakwai kuwa a wannan mako mun leƙa majalisar matasa mai suna majalisar Usman Tofa ya take ne matasa. A kalmomin matasa da suke amfani da su akwai kamar a cewa mutum baho ne kai. Baho ne? Eh baho. <laughs> Aka ce ma baho irin kawai kai baka kawo wuta. Ya danganta da a lokacin da aka gaya ma zai iya yiwuwa ko wajen wata kaje ka kasa mata magana kasa tsara ta ko wani abu sai a kai gaskiya baho ne kai eh irin kawai kai ba labari ba ka kawo light yawa sannan kuma a ce kamar yanzu a ce mutum ya wala ko kuma ya guda dukkan musu ɗaya wannan kenan mutum ya mutu kenan ya mutu <laughs> shine ya wala shine ya wala kuma ya guda shine mutum ya mutu To jar mai Allah dai ya sa ba mu da baho a dandalin namu domin kuwa masu kawo wuta muke bukata. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.